A taron manema labaran da hukumomin kiwon lafiyar al'ummar Nijar suka kira ne aka ba da sanarwar tabbacin bular annobar cutar sankarau nau'in C a ƙauyen unguwar Malam da ke gundumar murya yankin Zandar, inda tuni cutar ta hallaka ɗaya daga cikin waɗanda suka harbu da ita. Malam a Abashe shine magatakardan ofishin ministan kiwon lafiyar al'umma a wannan ƙasa. Hudu ga watan Disamba ne muka ji labari. Wani shekare muka ci to mu tura mutane su je su duba mun su gani menene ke faruwa a cikin wannan gunduma. da suka je santar emirati kwance da suka haka nan sai aka diba ruwan jikinsu na tsar baya aka ɗauko ruwan jikin nasu aka aiko nan wurin inda muke da wata na'ura ko da aka diba sai aka gani lalle ka akwai ciwo wanda aka cima ciwon dan sankarau mun samu eh, mutum arba'in wanda suka kamu kuma a cikinsu Allah ya maguda cikawa Allah ji kanshi. Sai dai wasu rahotanni daga yankin na zandar na cewa an samu mutuwar mutane da dama a ƙauyen na unguwar Malam a farkon watan nan na Disamba bayan da suka kamu da wata cuta lamarin da wasu ke dangantawa da wannan annoba. to amma mahukunta na cewa to lalle an samu rashe-rashe amma kasan wanda suka rasu kahin mu je ba mu tabbatar da ciwon sankarau ne ko ba ciwon sankaro bane ba in dai ba cikin gidan likita ba muka tabbatar da lalle wa da aka yi ta lakatta da wannan ciwo ba mu iya ce lalle wannan rasuwa da aka yi ciwon dan sankaro ne amma mu da muka ji wannan labari mu shi yasa muka zabura muka ce to lalle in ka ji ana rasuwa cikin gari mutane ba su zo likita ba an samu mutum goma sha biyu a cikin garin wanda kafin mu je muka ji labarin an yarsu shi yasa muka yi maza maza muka tadda ma'aikatan mu suka ji su ga yanzu wannan harkar amma a samu mutum ba a samu su ashirin ba domin kaucewa bazuwar wannan annoba zuwa wasu sassan kasar ta Nijar hukumomin kiwon lafiya sun bayyana daukar wasu muhimman matakai ko ina cikin gidan likitoci in ka je mun ajiye wani magani wanda ake cewa na na kariyar annoba mun kai wannan magunguna na kariyar annoba ko ina suna nan kuma yanzu da muka ji haka nan muka zo dama mun ashe magani na wanda aka daga rigakafi shi ma za mu samu in Allah yarda nan cikin kwana biyu kwana uku can wannan gunduma za a diba a gani waɗanda ya kamata ba kowa ake ma wannan shaushawa ba shi ne kuma mutane suka kamata gani ba dan na an akwai wani cewa ba mu likitoci muna ka'idiya mu ga suwa ne da suwa ne ya kamata a ma shaushawa dan saboda su ne ciwon ya yi damuwa yanzu ga yanda wannan matakai da muka ɗauka muna zato kai sai da mu ƙara kiran jama'a da su yi maza maza su tafi gidan likita mutane sama da da 2,100 ne suka kamu da cutar sankarau daga watan janairun bakwai zuwa watan afrilu a fadin kasar nijar inda ta hallaka mutane 120 daga cikinsu kafin daga bisani a yi nasarar shayo sile sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar